Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun da harshen Hausa. Rishin jituwa ta yi kamari tsakanin masu rinjaye da 'yan adawa a ƙasar Nijar akan wasu ayoyin kundin zaɓe da za a wa kwaskwarima faɗar wato ayar doka mai lamba takwas ita ce babban wato saɓanin da ya tada jijiyoyin wuya a cikin shirin zakuji bashir amadu wani jami'in shari'a da zai ba mu haske akan wannan ayar doka mai lamba takwas. mayar da alawus ɗin 'yan kwantarage masu ba da karatu a cikin banki ba wata matsala ba ce idan aka kimanta da wasu bukatun nasu a faɗar sakatarin watsa labaru na ƙungiyar ezocop muna ɗauke da bayani Za ku ji raskonar inda aka kwana game da ayyukan da ake a zandar birnin da zai karɓar sabgar 18 Desambar a cikin rahoton musamman na wanga shiri. Toma Dalla barka mu da warhaka masu sauraro sunana Gungu Muhammad Dantani ga kuma yadda labarun suka kasance. A cikin ayoyin doka da kundin zaɓe na ƙasa ayoyi masu lamba takwas sha biyu tamanin da tamanin da ɗaya sun kawo ja in ja tsakanin 'yan siyasa wannan rishin ganewar juna wato ya haddasa jayewar wato 'yan adawar daga kwamitin da ke dauke da gyaran fuskar kundin zaben satin da ya shuɗe jami'in shari'a bashir amadu da ke zamne a tulon ƙasar faransa ya yi habibu garba ƙarin haske ta wayar tarfo ga fasarar kalamun nasa Eh, doka tana aiki e ne kan kowa. 'Yan adawa suna tambayar shekaru uku saboda me suke yin haka. Sun ce ba a ƙirƙira doka saboda mutum guda. A zahiri ina sanar da ku cewa ko da an jingine wannan ayar doka waje ɗaya. To ita dai wannan ayar doka ana iya aiki da ita kasancewar tana kumshe cikin kundin zaɓe. Kenan idan yau ɓangaren adawa na ganin cewa wannan ayar doka ta saba wa tsarin mulkin ƙasa akwai hanyoyin da take iya bi ta ƙalubalance sa a gaban alƙali mai kula da zaɓe. Shine wanda doka ta ɗorawa nauyin dubawa domin ganin kowane ayar doka ta dace da tsarin mulki wanda ke tabbatar da daidaito tsakanin 'yan ƙasa. Malaman da ilimi na Yame na da wa'adin har zuwa ƙarshen watan Nuwamba su kuma na sauran yankunan ƙasar Nijar har zuwa ƙarshen watan Disamba domin buɗe asusun ajiyar alawus ɗinsu a wato albashin nasu a cikin banki da wa da saran wato sun gudanar da wannan haka dai wato ministan tattalin arziki ya ɗau mataki a kai wa'adin ya yi kaɗan dangance da wato tarainiyar da sa lokaci da za a yi ga samun daidaito in ji mun kai halidu babban sakatarin ƙungiyar ƙasa ta 'yan kwantara mu saurare shi. yanda sun kwaɗi dele inda sun bada ba zai isa ba tunda minister da finance ya waɗi cewa 31 ga watan disamba mai zuwa duk wanda ba su je ba suna mai da su posta ne da sun samu labari da sun fara zuwa suna tractation na domiciliation da salar cikin bankuna amma akwai matsaloli da dama tun akwai wani takarda da ake nema ken finance ma ake daukan shi wanda ake kira historic de salar wannan takardar nan da wuya ne in ka je ken ma ka same shi don wannan babban matsala ne mutanen dirku sun kire mu sun je mun to ken dirku su busu da bank ya za su yi tunda mun san da cewa in yau an ki a katilas ne duk ma'aikatan gwamnati da ke kendirku sai sun koma bank kenan bank inda adda kusa su ne bankunkuna da ke a agadas kenan dole ne mutum an wata ya mutu sai ya tashi daga dirku ya zo agadas neman albashin shi ya koma ya kamata a zo a zamna a yi nazari kuma a duba ga wani hanya ya kamata a bi don mutane kar su samu matsala cikin tayan wannan transfer in nan da ake so a yi a wajen bankuna Halidu mun la kuka saurara. A nata bangare kungiyar haɗin kan sandika sandika na malaman ba da karatu 'yan kwantaragen ilimin firamare Ezocop na kiyasin ganin buɗe asusun ajiyar albashi a banki ko zaben ajewa a Niger Post wato wurin su dai abinda suke yi alwashinsu shine yanda ya kamata a basu wato bayanin a ba su a biya su su a faɗar sakatarin babban labari ba da labari na sadarwa na izocop su wato ta magoya bayan su ita ce dai a biya su allowance ɗin cikin lokaci a cikin dukkan yankunan ƙasa rahilatu sumana ta yi wa abbas jibo tambaya sai ya ce Mun samu tattaunawa da ma'aikatar Niger Post da kuma ma'aikatar kuɗi wakilin ofishin ministan kuɗi ya tabbatar muna da cewa tare da Niger Post sun saka wani tsari na na'ura da zai sauƙaƙa tura albashin malamai a cikin sauƙi. Da zarar ofishin ministan kuɗi sun tura kuɗin a cikin kwanaki uku duka malamai za su samu albashinsu. Sun ce mana suna da fiye da cibiyoyi ɗari a cikin ƙasa. Wani kwanti ne da za a buɗe na yarjejeniya tsawon watanni shida. Bayan haka malami yana da damar ya ci gaba a Niger Post ko in baya so sai ya tafi wajen wani banki. Idan muka yi la'akari a cikin watanni shida Niger Post da ma'aikatar kuɗi suna biyan mu a cikin lokaci za mu tambayi duka 'yan kwantaragi su tsaya a Niger Post. A gaida Mutari Muhammadu da fasara A wani babi kuma wata sanarwar harabar gidan duwan ta Nijar ta yi hani ga wato yi wa a kai kaya daga wani gari zuwa wani garin masu shigowa da kayan da 'yan transiter ba su yi ji daɗin hakan ba. don haka dai sun ce ba daidai ba ne domin ko da zaran an biya harajin duwan ana iya kai kaya ko ina a cikin ƙasar Nijar don haka ne za su gudanar da kiran gari ya yi tsit ranar Juma'a kalamun da abdulkarim omar sambo babban sakatarin sandikar transitar ya yi wa tarnan fudai kenan mu saurare shi ma'aikatar ministan kuɗi ta hanyar ma'aikatar duwanin ta fitar da wata takarda mai lamba sifili sifili talatin da biyu da ke nuna cewa dukkan kayayyakin da aka auna a wani gari ba za a iya shiga da su a wani gari daban ba saboda haka muke nuna wa jama'a cewa wannan abin da ma'aikatar ministan kuɗi ta ɗora muna bai dace ba idan aka kawo kaya duk inda za a kai su sai an fidda wa ƙasa hakinta a ma'aikatar duwan ba mu iya ganewa a ce kayan da aka auna wani gari ba iyakansu a wani gari cikin Nijar. Dole sai a yi amfani da su a wuri ɗaya. Sai fa idan ma'aikatar ministan kuɗi na son ta nakasa harkokin kasuwanci a Nijar. Ba a shawarci 'yan kasuwa da masu hada-hadar kayayyaki wajen ɗaukar wannan mataki ba. Saboda haka ne ƙungiyar mu ta masu hada-hadar kaya da abokan hulɗar mu na kud kud wato ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya muka yanke shawarar gudanar da yajin aiki na gama gari na ini guda a matsayin kashedi. A gaida Asumana Shina, bisa tsarin mayar da garin Yame ya ɗau fuskar birnin zamani an zartar da ayyuka da dama gine-ginen wuraren kyalkyali gidaje da hanyoyi a shekara ta 2012 zuwa ranar yau kamar titi mai suna yamen yala ita ne titi ne mai tsawon wato kilomita tara da rabi mai faɗin mita bakwai da ke wato ratsa kwamin guda hudu da ke hagum da shimfiɗar isa cikin babban birnin ƙasar bayan shekaru shida da buɗa shi masu bin titin na kukan halin lalacewarsa ruwan damana kuma suna kwantawa a kansa rahila tusumana ta naɗa mana rahoto a kai asumani shi na ɗauke da fasara al'ummar yamai ta yi farin cikin ganin an gina hanyar da ake kira neme yala a shekarar biyu sai dai a halin da ake ciki wannan hanyar ta lalace kuma a ce babu alamun ta sam a waɗansu wurare masu motoci da sauran masu bi kan hanyar sun nuna bakin cikin su a game da haka. A yayin lokacin damina wata babbar matsala ce da ba a iya ma bambancewa tsakanin hanya da kuma magudanar ruwa. Kuma wannan nauyi ne da ya rataya ga wuyan hukumomin da'irar birni mai su tuna na gyara wannan hanya. Idan aka duba ma a yayin da za a yi wannan hanya sai ka ce ba a ma saka injiniya na fasali ba wajen shata hanyar. Hukumomin Yamai sun bayyana cewa suna sane da wannan lamari sun kuma nuna su ta gyara hanyar ta Niyame Nyala ba tare da bada cikakken bayani ba. Abdullahi Ali Mummuni jami'i ne a babbar ma'aikatar magajin garin Yamai. Hanyar Yamai Nyala ba kwangila ba ce ta da'irar birnin Yamai. Tsari ne da Bankin Duniya ya ɗauki nauyin gudanarwa. A yau kullum sai an kira mu dangance da wannan hanya. A gaskiya mun ga yadda hanyar ta lalace hukumomin da'irar birnin Yamai muna nazari ta yadda za mu sa yake hanyar domin magance wahalhalu da masu ababen hawa suke fuskanta koyaushe suke korafi a kai. Idan aka gyara hanyar neman yala masu bi kanta za su iya zuwa cikin angoni daban-daban ba tare da wani kewaye ba. A gaida na Shina da Mutari Muhammadu. Bisa ga babin tsare-tsarensa tsaren hajin shekara ta 2018 inda aka fa'inci kalamun idan aka fa'inci kalamun shugaban kungiyar kamfunan wato rijistan mahajatan da umura anap akwai hazo a cikin lamarin. Alhaji Mummuni Amadu ya nuna cewar sauya tabi'a da kawo gyaran fuska mai zurfi ga hukumar kula da tsarin haji da umara koho ya wajaba ga abin da yake faɗa. akwai abubuwa wanda muka ga sun yi daidai kuma akwai abubuwa wanda muka gani ba su yi daidai ba abubuwa wanda mun ka ga da mun gode ma Allah subhanahu wataala sai ne mun samu duk mutane wanda sun ka samu visa sun je sun hajjin su lahiya sun komo lahiya abubuwa wanda mun ka gani wanda ya ba mu damuwa kungiyar namu wannan da aka ce mu koho duk abin da ya same mu ko abin da ya samu alhajjan namu ba wanda ya kamata mu gani in ba su ba abin da mun ka ga mamaci bana sai ne an ka samu masala ga biro 39 masala na binci wanda ya kai mu mutum dubu uku da an kai da tun sun samu matsalan abinci mun kai kukai su can wajen mutanen koho amma abin da ya ba mamaci da wannan zancen sam sam sam sun ce ba su so su ji shi amma da sun ka zo Niger sun ka ce wannan abin ba gaskiya bane abin ya ba mu mamaci mun daukan su wannan abubuwan sun dauke su ne kaman ba ruwan su da alhaji ne bare ma muke so a ja kunnuwan su wannan abubuwan a sama gyara su bare ma sai ya sa muke so tun yanzu ya kamata a ce an yi gyara da yawa cikin kohon nan Yau ne a nan Yame aka girka kungiyar haɗin kan kaɗe-kaɗe na ƙasashen Afirka wadda ta haɗa masu kaɗe-kaɗe na ƙasashe daban-daban. Manufar wannan haɗuwar makaɗan wato na Afirka shine girka dunkuli guda da zai kasance abokin hulɗa wajen ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin a samu takon tafiya gaba. Adamu Yakuba mai lakanin Blackmailer mamba na wannan sabuwar ƙungiya ya yi wa Jalo Maryama ƙarin bayani. Muna a cikin kungiyoyi mun ga ya kamata mu kikiro da wata babbar kungiya ta Afirka a wajen wata haduwa a Benin. Bayan haka ne mun mawaka na ƙasar Nijar kimanin goma mun tafi a wajen wani taro a Kotonu. Daga nan ne muka ga ya dace mu kikira kungiyar sai muka fara tuntubar mutanenmu da suke cikin waɗansu ƙasashe. Duka da yake abun ya ɗauki tsawon lokaci wajen watanni hudu. Sai muka zaɓi Nijar wajen shirya wannan babban taro kuma ta kasance kasance babbar cibiya ta kasashen afirka mun haɗu wuri ɗaya domin inganta hulɗar mu da ƙungiyoyi kamar yamuwa sediyawo oyef har ma da gwamnatoci A yanzu dai Burkina Faso, Togo, Benin, Najeriya, Niger da Tunisia suka halarci taron nan da 'yan watanni uku za a raskunar adadin shigowar wato wanda za su zo a cikin wannan kungiyar. Yanzu kuma kai tsaye mu je rahoton na musamman. A zandar gari ne garin inda ake wato kwaramniyar gine-gine wato leburori dai dare da rana suna ta aiki don a samu kammala ayyukan da za su karɓar sallar zama jamhuriya a cewar shugaban kwamitin shirye-shiryen mansur alhaji dodo a daddo komi zai kammala ga sabgar 18 desambar ɗin wato ga firarsa dai da ya yi tare da mustapha mamman sani A zandar ana iya ganin ana gabatar da ayyuka ko ina a yayin da ake ta gyaran hanyoyi a kokarin ganin sallar jamhuriya da birnin ke shirin karɓa nan da ƙasa da watanni biyu ta samu karɓuwa. Kwamitoci daban-daban suna aiki tukuru domin komi ya zo daidai kafin ranar sallar in ji shugaban kwamitin tsare-tsare Mansur Haj Dodo. Matakin shirye-shiryen ya kankama akwai kuma shirye-shiryen da ake yi a fuskar kwamitoci na musamman. Muna da kwamitoci na musamman fiye da 20 da suke karkashin jagorancin manyan-manyan sakatarori na ofis ofishin ministoci daban-daban. Mu sanar da ku cewa an kaddamar da ayyuka da dama a lokaci guda yayin da aka bar sauran ayyukan domin baiwa wasu fifiko lamarin da al'umma ke ɗari-ɗari a game da kammala ayyukan cikin lokaci. Amma shugaban kwamitin tsare-tsare ya kwantar da hankulan jama'a domin ayyuka ne na tsawon shekaru uku kuma akwai ayyuka mafi muhimmanci da za a kammala su cikin lokaci. Muna da abubuwan da muka fi mai da hankali a kansu dangance da sallar goma sha takwas ga watan Disamba shine na sabunta filin jirgi inda ga baki ɗaya filin za a yalwata shi daga kilomita da takwas zuwa kilomita biyu da ɗari. domin ya karbi ka'idoji na kasashen duniya kamar yadda shugaban kasa ya alkarwanta filin jirgi na zandar zai kasance na ƙasa da ƙasa. za a karkata shi zuwa kulawar a sakina magana daga ƙarshen watan Disamba, abin da zai ba da damar mai da filin jirgin wajen jigilar mahajita. Babban muhimmi shine lokacin fareti manyan hanyoyi. ayyukan dai na gudana ba dare ba rana kuma an samu ci gaba sosai kamar yadda shugaban kwamitin tsare-tsaren sallar zandar sabuwa ya jaddada matakin ayyukan sun kai kashi saba'in cikin ɗari kuma za a kammala su insha Allah sallar jamhuriya ta shekarar 2018 tana kumshe da sabbin abubuwa modi inda aka zaba shine waye kan jama'a domin su amfana da albarkatun da Allah ya hore maudu'in inda muka ɗauka shine samar da isassun ruwa da kuma tattalin su mun ga cewa ayyukan wannan ci gaba kada su tsaya kaɗai ga birane ya kamata a tuna da yankuna. Ƙarshen labarun kenan mu huta lafiya.